daga nan Tehran Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da warhaka radio hausa voh karkashin wasu tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye-shiryensa na safiyar yau juma'a kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin na duniyarmu a yau tare da muhammad awal bauchi sai kuma shirin murai masu sauraron tare da sambarka sai kuma shirin na tarbiyyar iyali tare da awal kunya shirinmu na karshe shine afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labarun da kuka saurara jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To da farko masu sauraro za ku saurari labaran duniya da dumi su tare da Muhammad Bauchi. To da farko ga muhimman kanunsu. fara kada kuri'a a zaben shugaban kasa a dufaɗin kasar iran jagora imam khamenei ya kirayi al'ummar iran da su fito kwansu da kwarkwatansu don kada kuri'a tsohon shugaban kasar ivory coast lauren bago ya koma gida bayan kotu ta wanke shi to yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan an fara kada kuri'a a duk faɗin ƙasar iran a zaɓuɓɓukan da za a gudanar a duk faɗin ƙasar a yau ɗinnan juma'a da suka haɗa da zaben shugaban ƙasa zaben 'yan majalisar jihohi da ƙananan hukumomi da kuma zaben cike gurbi na majalisar ƙwararru ta jagoranci an buɗe akwatunan zaben ne dai da misalin karfe bakwai na safiyar yau juma'an inda ake sa ran sama da mutane miliyan hamsin da tara ne da waɗanda suka cancanci kada kuri'a a yan zaben da su kada kuri'an tasu musamman dai a zaben shugaban ƙasa. a bisa sanarwar da ma'aikatar harkokin cikin gida da kuma hukumar zaɓe ta ƙasar ta yi a ce za a fara kaɗa kuri'an ne tun daga karfe bakwai na safiyar yau ɗin har zuwa karfe sha biyu na dare wanda kuma za a iya ƙara lokacin har zuwa karfe biyu na dare idan buƙatar hakan ta taso a zaben shugaban ƙasa dai 'yan takara hudu ne suke fafatawa a su da suka hada da said ibrahim ra'isi da kuma abdulnasir himmati sai kuma muhsin rizayi da kuma amir hussein kazizade hashimi jagoran juyin jihalin musulunci ayatollah said ali khamenei ya kirayi al'ummar kasar iran da su fito kwansu da kwarkwatan su don kada kuri'arsu a zaben da ake gudanarwa a yau juma'a a duk faɗin kasar ta iran jagoran juyin jihalin musulunci ya bayyana haka ne a safiyar yau a yayin da yake kada kuri'arsa a husainiyar imam khomeini da ke gidansa tun daga misalin karfe bakwai na safe kamar yadda aka tsara jim kaɗan bayan kaɗa kuri'a ta sadi a akwatunan da aka tanadar don gudanar da zaɓuɓɓukan imam kamane ya gabatar da ɗan gajeren jawabi a matsayin amsa ga tambayar da ɗan jaridar hukumar gidan radio talabijin na iran ya masa jagoran juyin jihalin musuluncin ya bayyana cewa fitowar jama'a don kaɗa kuri'arsu lamari ne da zai amfani ƙasa da kuma tabbatar da tsaron al'umman yana mai cewa kaɗa kuri'ar jama'a yayin wannan zaɓe dai wani lamari ne mai ayyana makomarsu har ila yau kuma jagoran juyin jihalin musuluncin ya kira al'ummar kasar ta iran da su fito kwansu da kwarkwatan su don kada kuri'ar su a wannan zaɓe saboda muhimmancin da hakan yake da shi ga makomar kasar da kuma juyin jihalin musulunci na kasar yana mai kiran al'umma da cewa su fito su yi hakan tun da wuri kada ma su bari sai lokaci ya kure yayin da yake magana akan muhimmancin da kuri'ar kowane ɗan ƙasa ke da shi kuwa ayatollah khamenei ya bayyana cewa duk da cewa kuri'ar guda ce dai kowane mutum yake da ita to amma hakan kuri'a tana da mahimmanci daga karshe dai jagoran ya gode wa dukkanin jami'ai da ma'aikatan da suke gudanar da ayyukan zaben kamar yadda kuma ya karaye su da su yi aiki tukuru kuma aiki mai kyau hakanan kuma ya gode wa 'yan jarida da suka zo don shirya rahotanni kan wannan zaɓe. tsohon shugaban kasar ivory coast lauren bago ya dawo gida ivory coast din a jiya alhamis a karon farko cikin shekaru goma tun bayan da aka kama shi da ko mika shi ga kotun duniya mai shara manyan laifukan yaƙi icc da ke birnin haik rahotanni daga ƙasa ta ko sun ce tsohon shugaba bagudin ɗan shekara 76 a duniya ya iso birnin abijan babban birnin ƙasar ne dai a jiyan inda ya samu gagarumar tarba daga magoya bayansa bayan da kotun icc din ta wanke shi daga zargin laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama da ake masa a shekara ta 2011 ne da aka kama tsohon shugaba bago din da kuma mika shi ga kotun duniyan biyo bayan rikicin zaɓe da ya barke a ƙasar inda aka ce yana da hannu ciki inda kuma sama da mutane dubu uku suka rasa rayukansu ta masu saurare kada dai a sha'afa labaran duniyan suna zuwa muku ne daga nan hausa radio biyawai a nan birnin tehran tsohon shugaban ƙasar zambia kana kuma shugaban kasar na farko kenneth kawunda ya mutu a wayar jiya alhamis yana da shekaru 97 a duniya marigayin da ya zama shugaban kasa ne bayan samun yancin kan kasa zambia a shekarar 1964 kuma ya mulki kasar na tsawon shekaru 27 ya rasu ne dai a wani asibiti da ke birnin lusaka babban birnin kasar kamar yadda iyalansa suka sanar a farko farkon makon nan ne da aka kwantar da shi a asibitin sakamakon cutar pneumonia da yake fama da ita mr kawun da dai ya kasance daya daga cikin shugabannin afirka da suka jagoranci kasashen su wajen samun yancin kai daga turawan mulkin mallaka ya mulki kasar daga shekarar 1964 zuwa 1991 shugaba kawunda ya yaƙi da mulkin wariyar launin fata a cikin gidan da kuma mulkin tsararru fararen fata a zimbabwe ƙungiyar boko haram ta fitar da wani faifan bidiyo a kwanakin ba ta nuna wani sabon mutum da ke zama jagoranta wanda tuni kuma haka danganta hakan da tabbatuwar mutuwar shugaban ƙungiyar abubakar shekau dama a kwanakin baya dai ƙungiyar is a yammacin afirka iswap kenan wanda wani bangare na ƙungiyar boko haram din cewa iswap a ikirarin mutuwar shekau din a yayin wani ba ta kashi a dajin sambisa faifan bidiyon dai an nuna wani mutum gewaye da wasu mayaka dauke da makamai yana magana wanda aka bayyana shi da sunan malam bakura wanda ake ganin yana iya zama sabon shugaban kungiyar ta ta'addanci ta masu saurare karshen labaran duniyan kenan madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na duniyar mu a yau Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar a yau. Shin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya da kuma yin bita a kansu. a cikin shirin namu na yau da Allah za mu yi dubi ne a kan zaben shugaban kasa da kuma na kananan hukumomi na kasar iran wanda yau ce ranar juma'a da ake gudanar da wannan zabe da kuma jawabin da jagoran jun juhalin musulunci na iran ayatollah da alhamna yayi a ranar laraba ta gabata dangane da wannan zabe da kuma mahangar jamhuriyar musulunci ta iran da tsarin ta a kan zaben sai a biyo musanna hankali domin jin cikakken shirin. to kamar da muka ambata cewa a ranar laraba ta gabata ce dai jagoran jin juhal musulunci na iran ayatollah sadi alhamna'i ya gabatar da wani jawabi dangane da zaben na yau juma'a inda ya bayyana mahangar jamhuriyar musulunci ta iran dangane da zaben shugaban kasa da ma dukkanin zabuka da ake gudanarwa a kasar ta iran wani kuma muka tarjama kai tsaye a cikin harshen hausa a lokacin da yake gabatar da jawabin kamar da yadda za a ji bayanin nasa kamar haka da sunan allah mai rahama mai jin kai godiya ta tabbata ga allah ubangijin talikai tsira da amincin allah su tabbata ga manzan allah da alayensa tsarkaka amincin allah tabbata ga imam ali bin musar da alaihi salam waɗannan kwanaki goma masu albarka wanda a cike ne ake tunawa da lokacin zagayowar haihuwar imam da alaihi salam na taya ku murna zaga wani lokaci mai albarka cewa a wannan lokaci ba mu iya samu mun ziyarci wannan wuri mai albarka ba muna roƙon allah mu samu albarkaci na addu'ar wannan babban bawan allah abinda za mu magana a kansa shine batun zaɓe wanda ƙasa da awoyi 48 masu zuwa ne da Allah za a gudanar da wannan zaɓe a wannan ƙasa wanda kuma zaɓe ne na shugaban ƙasa da kuma zaɓe na ƙananan hukumomi tabbas makomar ƙasa a dukkanin ɓangarori ɓangaren lafiya tsaro al'adu da dai sauransu yana da alaƙa ne da halartar dukkanin al'ummar ƙasar iran wannan shine zai sa ku fayyace makomar ƙasar ku abin da yake da muhimmanci shine halittar al'umma da kuma nau'in zaben da za su yi muna roƙon allah maɗaukin sarki ya shirya da zukatanmu da kuma ba mu damar gudanar da abin da ya kamata a baya bayan nan manganin da muka yi mun yi magana akan cewa fitowar mutane a cikin tsari na jamhuriyar musulunci ta iran wani abu ne wanda yake da matukar muhimmanci asasi ne wannan ba magana ce ta siyasa kawai ba to haka ne dukkanin kasashe masu girman kai a duniya suke keya da iran shi ba don wani abu bane don saboda wannan zaɓe da muke gudanarwa a kullum suna keya da wannan zaɓe da muke ta fuskacin siyasa bangaren sadarwarsu da abubuwan suna yaɗa labaransu domin kawai su gurɓata tunanin mutane su sa wani abu wata fahimta da wata mahanga gurɓatacciya dangane da halartar mutane to amma dukkanin cikin waɗannan shekaru da aka yi da abubuwan da suka yi ta yi da an gudanar da waɗannan zaɓuka kowane yadda aka shirya shi lokacin da aka tsara da komi in miliyon mutane cinciran da mutane sun hito sun kada su duk da cewa dai suna ta maganganu na kare zukatan mutane tun tsawon lokaci tun kafin lokacin zaɓen kuma har yanzu su gushe suna yi ba mai yawa ma za mu iya cewa babu wata ƙasa a duniya wadda zaɓen ta yake fuskantar suka kamar zaɓen ƙasar iran wanda kowa yake magana kanshi dukkanin kasashe masu adawa da iran da kasashe masu girman kan duniya ba su da magana sai kushe wannan zaɓe namu manufar waɗannan mutane ita ce dai mutane su zamanto suna da tazara tsakaninsu da tsari na jamhuriyar musulunci wannan shine babbar manufarsu kuma mutane ba su saurari abin da suke cewa ba tsawon shekarun nan kuma har yanzu ba su gushe ba suna ta maimaita abin da suke faɗi a baya amma dai al'ummar kasar iran sun nuna himma matuka sun nuna jajircewa a wannan karin ma dai da allah abin da zai kasance kenan mutanen kasar iran za su kare mutuncin tsarin jamhuriyar musulunci kuma tabbas za mu ga tasirin irin waɗannan abubuwa waɗanda suke tabbatar da cewa mutane suna tare da al'amarin ƙasarsu jana'izar da aka gudanar na shahidu kasim suleimani wanda wani abu ne wanda ke da alaka da siyasa amma mutane sun fito sun halarci wannan jana'iza al'amarin da ya shafi harkoki na zaɓe da sauran abubuwa na zamantakewar al'umma yana da matuƙar muhimmanci jama'a sun cewa al'amarin ne da ya shafe su zan ɗan ishara da wasu abubuwa zan waɗanda nake son ɗan yi bayani akan su cikin wata aya cikin suratul bara'a ma'anar wannan aya a takaice shine cewa duk wani aiki wanda zai sa maƙiya sai yanke kauna dangane da kore abin da kuke to wannan yana daga cikin abin da ake auna shi a matsayin kyakkyawan aiki saboda haka fitowa zaɓe kyakkyawan aiki ne wanda zai sa makiya su yanke kauna daga gare ku su kuma yanke kauna daga rusa tsarin ku na jamhuriyar musulunci amma dangane da abubuwa waɗanda nake so in yi ishara a kan su a nan wurin abin da ke da muhimmanci a zaɓe shine halartar mutane a cikin dukkanin al'amarin da ya shafi ƙasa mu a wurinmu halartar mutane shine abin da yake nuna fuska ta tsarin musulunci wanda kuma wannan shine tsari na jamhuriyar musulunci ta iran wannan yana da babban tasiri wanda yake nuna karfin al'umma da kuma tasirin su a cikin al'amarin tafiyarwar kasarsu da kuma al'amarin siyasar kasarsu tabbas dangane da abin da ya shafi tattalin arziki siyasa tsaro tabbas muna da kyakkyawan tsari amma kuma a lokaci guda halartar mutane a cikin al'amarin zaɓe to abu ne wanda yake ƙara tabbatar da wannan tasiri da kuma karfin mutane din a cikin al'amarin kasarsu da kuma tsarin musulunci saboda haka yana kira ga mutane kada su mai da hankali ko saurare dangane da irin maganganu da ake yi na kawo cikas da tsaiko dangane da al'amarin da ya shafi al'amarin zaɓe na karya gwiwar su ko kuma hana su fitowa wanda ake ta watsawa a kafofin yada labarai da kafofi na sada zumunta wannan abin da makiya suke babbar manufarsu shine kare zukatan al'ummar ƙasa kamar yadda al'umma a kowane lokaci suke nuna tsayin daka da jajircewa to ina kira a wannan karan ma jama'a su kasance a sahun gaba idan mutane suka yi rauni wajen fitowa zaɓe to kuma ɗaya ɓangaren wannan zai ƙarfafa makiya sai kuma wani abu wanda shi mana da muhimmanci in yi shara a kansa zaben shugaba shugaban da za a zaba idan ya samu ƙuri'u masu yawa to wannan zai ba shi damar yin aiki da ƙarfin zuciya iran tana da wato dama ta abubuwa da yawa saboda haka wannan dama kuma tana buƙatar mutane ne waɗanda suke da ƙarfin zuciya masu ƙoƙari masu ƙarfi wajen zartarwa da kuma aiwatar da tsari na ƙasa saboda haka wannan yana buƙatar shugaban ƙasa mai karfin zuciya wanda al'umma ne da kansu za su zaɓe shi su kawo shi akan mulki na sha faɗin cewa a cikin tsawon shekarun nan da muka yi muna gudanar da zaɓuka zaɓuɓɓuka ne waɗanda aka yi su da inganci ba tare da ta matsala ba babban dalili akan haka a cikin waɗannan tsawon shekaru waɗanda aka yi shine cewa an gudanar da zaɓuka wanda aka zaɓi shugabannin ƙasa waɗanda suke da ra'ayoyi daban-daban saboda haka wannan ya nuna cewa dukkanin zaɓuka an gudanar da su ne bisa inganci saboda haka wannan ba magana ce ta wani bangare ne cewa kawai shine ya yi babakere akan al'amarin zaɓe ba wannan ba gaskiya ba ne saboda haka dukkanin zabubukan da muka yi a kasar nan zabubuka ne masu inganci amma magana takara wannan wani abu ne wanda yake daban akwai takara akwai gogayya kowa ya ga muhawarar da aka yi sannan kuma kowa ya ji abin da dukkanin 'yan takarar suka faɗi a wajen wannan muhawara wannan ya tabbatar cewa dukkanin 'yan takarar suna da mahanga daban-daban kowa da mahangarsa da kuma tsare-tsarensa da kuma abin da yake da shi na shirye-shirye idan har ci zaɓe wanda zai gudanar ga al'umma saboda haka wannan shine hakikanin abin da yake bayyana yadda tsarin zaben mu yake tun lokacin da aka yi juyin juhalar musulunci aka yi zaben raba gardama tun a lokacin makiya ba su amince da wannan ba ta cewa gashi galibin al'umma ne suka amince da tsarin musulunci zama ne tsari na kasa amma tun a wancan lokacin ba su amince da zaben ba saboda haka har zuwa yanzu ma ba za su amince da haka ba akwai kasashe waɗanda ma ba su taɓa sanin zaɓe ba ba su ma san menene akwatin zaɓe ba su taɓa ganin shi ba a cikin ƙasar su ba su san menene zaɓen shugaba ko wani jami'i kwan irin waɗannan ƙasashe kuma a lokacin guda su ne za su buɗe tashoshi na tauraron ɗan adam awa 24 kullum ba su da wata magana sai suka ka zaɓen kasashen da ba su taɓa sanin me zabe ba ƙabilu ne suke mulki sarakuna ƙabilu su ne suke kan al'umma ba su san zaɓe ba amma su ne suke su kan zaben mu suna cewa abin da muke ba demokradiya bane mutane waɗanda suke da kishin ƙasa suke da fata a kowane lokaci dangane da al'amuran ƙasar su to a kowane lokaci ba za su kasance a baya ba akwai mutane waɗanda suke da buƙatu daga dukkanin 'yan takara mutane waɗanda suke a ƙauyuka ko karkara da sauransu wanda suna da fata da kuma buri daga dukkanin 'yan takarar da za a zaɓa da su zo su aiwatar masu da abubuwa waɗanda suke da bukata tabbas irin waɗannan mutane da suke irin waɗannan yankuna watakila wasu daga cikinsu su su ce ba za su kaɗa ƙuri'a ko abin da kamar haka saboda irin yanayin da suke cike wannan ba shi bane mafita abin da yake mahita shine su fito su kaɗa ƙuri'a din su zaɓi wanda suke ganin cewa zai iya warware su saboda haka gwamnatin da za a kafa a nan gaba dole su zama suna da masaniya akan ƙorafi ƙorafin mutane kuma su bi su dangane da matasa hakika ni ina da tunani na musamman dangane matasa matasa a kowane lokaci suna da garumin mahimmanci da kuma gagarumin rawar da za su yi takawa wajen ci gaban al'umma kuma nan haka yake al'amarin zaɓe ma haka lamarin yake matasa suna da garumin gudunmawa da suke badawa matasa tare da sauran al'umma dole ne su zamanto a sahun gaba kada su bari a basu a baya abin da yake da mahimmanci a kowane lokaci shine karfafa gwiwa al'umma kamar yadda take a matsayinta na al'umma mai karfi al'umma wadda take da tsayin daka a gaban makiya wani abu na ba wanda al'umma mu suka yi kokari a kansa shine batun samar da allurar rigakafi ta corona sun yi wannan kokari da jami'an mu suka yi kokarin sayan allurar rigakafi daga kasashen duniya amma an ki saida musu manyan kasashen duniya manyan kamfanin da suke samar da wannan allura a kasashen duniya sun ki saida mana amma masanan mu manyan likitocin mu wanda kuma sun su da damansu matasa ne gashi sun samar da ita wannan allura mun gani dangane da batun tace sinadarin uranium ana maganan samar da kashi 20 cikin 100 kasashen da aka yi yarjejeniya da su cewa za su bada ba za su bada ba bayan yarjejeniyar da aka yi to amma daga baya baya matakin da iran ta dauka ta iya samar da kashi 20 cikin 100 din na tatacin sinadarin uranium bayan nan kuma mataki na gaba ma yanzu an iya samar da kashi 60 cikin 100 wannan da yana cikin kokari da himma ta masananmu to da wannan jawabi na jagora ne maka kawo ƙarshen shirin namu na yau wanda ya yi dubi akan batun zaben shugaban ƙasar na kananan hukumomi na ranar yau juma'a a nan ƙasar iran sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin batun kwa da kwanaki muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin nan namurai masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu jin mu barkan kurar haka barkan mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da bisa ga al'ada yakan ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum sashin Hausa na VOH. Magana Buwaye Manja Maya Balwa shugan ƙungiyar mura jama'a ta jihar adamawa zan yi amfani da wannan dama da kuke bamu wurin ba da ra'ayina da cewa a ina kira ga gwamnatin najeriya da gwamnatocin jihohi da su yi dukkan mai yiwuwa wurin kawo ɗauke ga matsatsi da tsananin rayuwa da talakar najeriya yake ciki wanda gaskiyar magana hakan bai dace ba a ce yau talakan najeriya bai da wani tunani illa cewa ya zai ci so uku kusan ko a ƙasashen da ake yaƙi na gabashin duniya ba za ka tarar da cewa tunanin al'umman ƙasar me za su ci ba harkan ilimi ya taɓarɓare tsaro ya taɓarɓare hatta abincin da tarakar najeriya yau zai ci sau uku ya zama abin tunani ya kawata gwamnati ta yi dukkan mai yiwuwa wurin kawo sauƙi ga rayuwar talaka ta sani cewa duka abin da talaka zai sha wahala allah zai tambaye ta domin haƙƙi na kula da lafiya da tsaro da ci da shan a 'yan ƙasa duka haƙƙi ne da nauyi ne da ya race akan gwamnati da fatan irana zai isa wannan da suka dace daga shugaban kungiyar mura jama'a na jihar adabu bayan man yau. radio murya hausa voh suna na usaini labran sarki yakin fumakwai gado mai doso eh, a dan katsari cikin gundumar jihar dogon dutse mazaunin birnin yamai ina so in bada nawa ra'ayi ne akan ziyara wadda mai girma mai daraja shugaban kasa muhammadu buhari ya kai borno lalle in muka dauka da duka ziyartar ziyara da shike wannan ita ce karo na shidda da yake kai ziyara a maiduguri wanda wancan karo ma na bel mun ga yadda aka yi jiho aka mashi kuwa to muna fata shugaba dai shugaba ne allah ya sa ya yi ziyara ziyara lahiya kuma Allah ya sa ya kare ziyarar shi lahiya ya koma da Abuja lahiya kuma muna fata ziyara ta amfani yan mu yan Maiduguri saboda mu yan Nijar mun kowa shan wahala Boko Haram a akalla ba a da ba wanda gwamnati ta san da zaman su yau muna da gudun yan gudun hijira na Najeriya da suka shigo jihar mu ta Dipo da maradi wajen dubu ɗari takwas da wani abu kenan na na'imatu la'ana lahu man ita tana kwance take Allah ya la'anci wanda yake tado ta ina muku fata alheri kuma Allah ya kawo sauki ga al'amarin Boko Haram kuma Allah ya kara tona da asirin su kuma Allah ya kara wargazar da su Usaini Labran ke magana daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shirin da ke zuwa muku daga nan rediyo Hausa VOH daga birnin Tehran malami na gaba sai ka sha mu Assalamu alaikum Radio ci Hausa Tehran kuna tare da Alkasum daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo filin namu za ni ba da ra'ayina kamar haka bisa a eh, sabon mayar wanda aka naɗa mana a magajin gari a nan Agadez. To gaskiya muna mafatan alheri Allah ta yaka ko kuma a eh, manufofin da ka zo da su wanda gaskiya mu idan da an samu haka bisa tsarin ka da an samu a eh, ci gaba da dama gaskiya a nan jihar Agadez sai dai gaskiya hanzari ba gudu ba. Yanzu ga nan muna fuskantar lokacin damuna sai ka ga an haka yi ruwa wasu hanyoyi gaskiya ba su da daɗin gani sai dai wanda yake agadas ba su da daɗin yawo duk gaba ki daya wa'ansu wajaje kuma idan da an tsafi bi da lai a musu wai ciko ba ma wai an shi gindin kaura ba a musu ciko a musu ramblash mai kyau wai ga ruwa suna samu suna fita da Allah da kyau mu dai wanga koki a diba mana shi magajin gari da mayar kuna tare da alkasum daga nan agadas jamhuriyar Nijar tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio BOA ta Hausa da ke jamhuriyar musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan Katsari da ke jamforiyar Nijar. Yau ina son BOS ku bani dama in tofa albarkacin baki na game da tashe-tashen hankulan da ke damun mu kasashen Afirka da ma duniya baki daya. A na haka ka ji an ce an kai hari an yi garkuwa da mutane ko an halbe mutane daga cin kasuwa ko an kai hare-hare ƙauyuka an karkashe mutane kisa dai na mai kan uwa da wabi ko ina ana yi in musiba ce muna roƙo ga Allah shi ɗauke muna ita muna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka ɗauke muna wannan musiba daga ƙarshe ina gaida ma'aikatan ku gabaki ɗaya radio BOS Hausa ku huta lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar Niger to matasa yan gwagwarmaya akan shafukan sada zumunta musamman ma karnukan farauta yan siyasa ai kun ga irinta a lokacin zaben Nijar babu abin da ba gani ba zage-zage da ɓace-ɓace duka dai matasa suna ta yi ba sassauta to sai gashi kuma yanzu 'yan siyasa sun ci moriyar ganga sun ya da kora yanzu annan matasa da suka yi ta zage-zage suna ta cin mutuncin wa'ansu wa'anda ra'ayin siyasa ya sha bambam yanzu ko daga kai ba su iya yi su kalli mutane saboda sun zubar da mutuncinsu da darajarsu yanzu kuma 'yan siyasa sun sun yi watsi da su ba su samu komi ba shi yasa ake so matashi kai ya zama dan amshin shatan wani yan siyasa kawai sai a hankali ba mutanen da za a dogaro bane da su alkawalin dan siyasa ba kullum bane dan siyasa ke cika alkawali dan haka matasa kalubalen ku da fatan dai kun dauki darasi daga zaben da ya gabata sunana mamman biniya ya kuba washe daga tawa ku tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala biyu a shawasa barka da asuba mushanuhu surveillance sp nan zandar nijar ina so yin tsokaci dangance da ziyarar gaban kasa muhammadu buhari da borno allah sa ta zama dalilin alheri ga jama'a gurin kuma allah sa ta zama dalilin da za su samu sauki a cikin abu ko ba komai an kaddamar su da aiki da sauransu to allah sa ya amfani jama'a assalamu alaikum daga nuhu moshe da magaram nijar To da naka ra'ayin ne ma zan ja barki a cikin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. Madala yanzu kuma sai shirin tarbiyyar iyali tare da Awwal Usman Kunya. tarbiyyar iyali jama'a masu sauraro salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barka mu saki taduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a ciki ne muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan don BOH da ke birnin Tehran wanda ni awal kunya na saba gabatar muku da shi da kuma fatan za ka ci tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi yau din nan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da wata tattaunawa da muka faro da malam ɗayyib zakariya adam wani limami a unguwar gangaren jos da ke tarayyar nigeria hada layo kuma mai taimakawa jama'a wajen tafi da hokinsu na yau da kullum sannan mai gabatar da tafsirin alkur'ani a watannin azumi wannan limami zai ci gaba ne da yi mana bayani kan hakin ɗa kan mahaifinsa bisa tafarkin addinin musulunci in malam ya shirya bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك ورحم على محمد وعلى آل محمد وأزواجه الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كما tambaya ta gabata ta lallai wannan muhimmiyar tambaya ce wajibi ne kan kowane ɗaya daga cikin mu tunda ka nemi auren da Allah ya baka kana fatan samun haihuwa da kowa wajibi ne a kan ka kula da wannan yara idan mun dubi shi ga tambayar kamar hakkin ya'ya a kan iyayensu ya'ya maza zuwa ya'ya mata wani hakki suke da shi kan iyayensu to wannan tambaya ce ta ke mai faɗi wacce kowa da irin fahimtar da yake yi a kanta amma tsari na musulunci tun da farko annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana cewa lallai ne kowane ɗaya daga cikin mu nema wa ɗayansa ko ‘ya'yansa waye domin samun daman ba su haƙƙinsu tun da ka nema Allah ya baka to babu shakka lallai ne wajibi ne a kanka kiyaye da bin dokokin saboda wancan hadisi da ke cewa kullukun ra'in wa kullukum masa'ulun an ra'iyati dukkan ku masu kiwo ne kuma Allah zai ba ku kiwo to kiwo a nan yana nufin kiyayewa da hakkin waɗannan yara kowanne ka ba shi hakkin shi yasa yake cewa idan har Allah ya baka ɗa ko ya to ka yi ƙoƙarin sama wa ɗan ko ƴar sunaye irin wanda ya dace da yadda musulunci ke san su ka sa masa suna irin wanda ya dace haƙƙi na farko ce idan ka ba shi wannan ka sa masa suna mai kyau to ka shiga layi ka ɗauko maganar tarbiyyar tun daga lokacin da yaron bai san mani yake yi ba kai ka fara sa shi akan wannan hanya ne saboda suna wani lokaci yakan yi tasiri a kan mutum suna ya tasiri a kan ba wanda har ya kai su zuwa sa shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sunaye mafiya kyau sunaye irin na annabawa Allah ya yi kwan da jama'a kuma za ka masa wannan suna mai kyau in ya tashi zai ji wannan daɗin sunan yau ya ka samu cewa ta ko ya an sa mata wata suna wanda yake mai kyau kuma ka same ta tana wani aiki mummuna ko ka same ta aikin mummuna allahumma sai dai yanayi canji na zamani yana iya sawa haɗuwa da waɗansu mutanen daban ya sa mutum ko yaro ya koyi wannan mummunan abu to amma idan har kai ka kiyaye kai kana bakin iya kokarinka to babu shakka sa ga yaron ya tashi da suna da kyau da ayyuka masu kyau to bayan ka sa masa suna mai kyau kuma ka zaɓa masa yadda kake ganin yadda shari'a ta ajiye ka zaɓa masa yana ɗauke da wannan suna to abu na biyu shine sa ne shi yaron bayan haihuwa ka masa huɗuba huɗuban nan yadda ake yin ta shine a gefen kunnen dama da kuma gefen hagu wanda za a karanta kiran sallah wannan kuma a karanta masa dama da kuma wasu addu'o'in da kake ganin ya kai su wanda shari'a ta ba ka dama ka yi masa kwaikwayo mata. masararo kada shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na radiyon BOH da ke nan binin tehran na kasan iran inda muke ci gaba da sauraron malam ɗayyab zakariya wani limami a angon garin jos da ke tarayyar najeriya wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan haƙƙin yara akan iyayensu bisa tsarin addinin musulunci da fatan iyalai suna amfana. to daga wannan haƙƙi da ke kanka har yanzu na wannan yaro ranar da aka ce an sami daman zuwa kwana bakwai ko kafin kwana bakwai din ana bukatan wasu ayyuka na musamman da za ta kula da wannan yaron shi ne addu'o'in da fatan da za ta yi allah ya raya da wannan yaro ya sa shi hanya ta farki ya sa shi ya zama wato ya sa shi hanya mai kyau ya sa shi ya zama kari ne ga musulmi da kuma amfanar da musulunci har zuwa rayuwarsa bayan kayi wannan to an zo an yi aski askin nan a shari'a ana bukatar a yi ranar kwana wato ranar kwana bakwai ga da haifar yara a yi masa aski a wancan zamani na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni cewa akan auna ma gashin bayan an yi aski na yaro akan auna gashi a ganarinsa sai a sadaukar da wannan daidai wannan nauyin akan auna shi sai a sadaukar da abin da nan ya kama aka auna shi da abin da ake auna ah, zinari ko kwanci gold to nauyin da aka samu na wannan akan kwatanta to in gwan ne yakan kai kamar nawa yakan kai kamar kaza to shi kenan sai a ɗauki daidai wani da sai a ka da su a duba kuma shi yaron ta wajen kiwon lafiyansa. ɗaya daga ciki shi ne farkon yin masa aski ne shi ma ɓangaren kiwon lafiya ne domin wasu dattin da ke fitowa daga cikin haifa wanda ke jikin yaron wanda ke kansa to duk akan sa a aske ko a kan kare sai a zubar da da tun kamar bayan aure wancan gashi da aka yi aka ba da sadaka a kai to akan duba kuma har yanzu kiwon lafiya na abin da shafi cikin jikinsa in mace ce ma cikin jikinta a baya can akwai abubuwa da wanzamai sukan yi aiki na musamman a kai akwai wani abin da abun rasa abin lisan da larabci kamar shi ne yarwa kenan akan duba ba kowane yaro ke da shi ba idan an duba akan gani in akwai wasu wanzaman sukan ba da magani a sha ya kasance babu shi wasu kuma sukan sa abin da suke aiki da shi su yanke shi su je su zubar da shi to a wajen yankewan ko a wajen ba da magani a zamanin zamanance yanzu an zo an yi zarge-zarge abubuwa irin daban-daban daban-daban cewa askan nan ko abin da ake aikin da shi yakan kasance wato akwai wani kan illan ciwo a jiki wannan an sa yaro a baki yakan jawo masa wasu illoli na ciwo na daban to amma kuma shi din na idan ba a yin ba aka bari za ka samu wani har ya kai ka wannan ɗaurin yakan taso masa kuma ya kasance wato ya shiga cikin wasu larurori manya-manya har sai an zo an ciye tukuna ko kuma an samu masu bada magani sun ba da magani sannan tukunna shi ya sami kwanciyar hankali to duk a cikin wannan yana da cikin bangaren hakkin yaron na kulawa da lafiyarsa kafin ya kai ga inda zai iya koyi da kansa to an duba wannan an ce da akwai wani abu a cikin yaya mata su ma su kuma wannan bayan yar yawan akwai wani abu da kansa an duba wannan aka samu masana wanzamai da suka san abin da suke yi irin wani aiki za ka faɗa cewa an goyon nan ga yanda yake ga yanda yake ga amma mun tabbatar da cewa a shi da cewa suka ta ubangiji subhanahu ya kala kowa da yanda Allah ya rasa wani yana da shi wani ba ya da shi ma'ana wa'yansu matan suna da shi wa'yansu kuma matan ba su da shi to ala kulli halin in an bi an tabbatar da yaron ko yarinyar a masu ga shi dai mallam ya fara bude sabon kundi kan waɗannan haƙoƙi to amma lokacin ya yi mana halin nasa daga karshe dai muna yi wa mallam ɗaya zakariya adam wani limami a angon gangaren jos da ke tarayyar nigeria godiya ta musamman ga lokacin da ya bamu duk da ɗimbin ayyukan jama'a da ke gabansa a madadin rediyon boh da ke nan tehran babban birnin kasan iran ni awul kunja na shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ma iyaye da yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato afirka a yau Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko su kuma suke faruwa da kuma jan hankula a nahiyar mu ta Afirka. To fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. To tun bayan da ƙasar Habasha ta ƙaddamar da shirin gina katafaren dam na ajiyar ruwa a kogin Nilu, ƙaddama ta ɓarke tsakaninta da ƙasar Masar da kuma Sudan da ke makwabtaka da ita, kana kuma ke amfanuwa da wannan kogin. habashin dai ta ce ta dukufa wajen gina katafaren dam din ne da nufin wadata kasar ta da wutar lantarki abinda ya sanya kasashen uku da ke da juna wato sudan da masar da ita kanta habashan suka samu kansu cikin cece kuce da kuma kace na ce wannan takaddama dai har ya zuwa yanzu da aka gaza shawo kanta bayan hawa teburin tattaunawa na tsawon lokaci a lokuta kuma daban-daban da kuma shiga tsakani na cibiyoyi da kuma kungiyoyi daban-daban wanda hakan na ci gaba da zama tamkar kadangaren bakin tulu ga zamantakewan al'ummomin waɗannan ƙasashe wanda kuma a kusan kodayaushe yakan zamanto wata barazana da a kodayaushe yaƙi na iya barkewa kamar yanayin yadda masana suke bayyana ba. To kamar da muka bayyana an sha yin ƙoƙari daban-daban a baya wurin ganin an magance wannan matsala kokari na baya bayan da aka yi din shine kiran da kungiyar haɗin kan kasashen larabawa ta yi ga kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da ya shigo cikin lamarin don magance wannan matsala lamarin da ita kanta kasar habasha din ta yi watsi da shi to wannan batu dai shine abinda shirin namu na yanzu zai dubi kansa don ganin menene musabbabin wannan rikici menene korafin kasashen sannan kuma mai rikicin zai iya haifarwa da haka sai masu saurari su gyara zama don jin yadda shirin zai kasance kamar saurari barka mu da sake saduwa. Kamar yadda kuka je kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta buƙaci kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya gaggauta shiga tsakani wajen warware rikicin da ke ruruwa tsakanin kasashen masar da sudan da kuma habasha dangane da gina madatsar ruwan nan da habashan ke yi a kan kogin nilu sakataren kungiyar haɗin kan kasashen larabawa na dai ahmad abulgais shine ya bayyana hakan bayan wani taro da ministocin kasashen kungiyar suka gudanar a birnin doha na kasar qatar kamar yadda kasashen masar da sudan suka bukata bayan kammala taron da ya samu halartar ministocin kungiyar goma sha bakwai sakatar abulgais ya bayyana shirin samun ruwan kasashen masar da sudan din a matsayin shirin tsaro na kasashen larabawan baki daya ministan harkokin wajen kasar qatar shi ma dai muhammad bin abdulrahman althani ya ce daukacin kasashen da suka halarci taron sun dauki mataki na bai daya wajen goya wa kasashen masar da sudan din baya a cikin wannan takaddama da suke yi sannan kuma kamar yadda ya ce sun tattauna wurin ganin cewa an magance wannan matsala kasashen sudan da masar da sun amince a wannan wata su aiki tare wajen janyo hankalin kasar habasha din dangane da shirin da take na cike madatsar ruwan bayan katsewar shiga tsakani da kungiyar tarayyar afirka ta yi ba tare da an cimma nasara wurin sasanta bangarorin ba kamar yadda kuma kasashen daman suka buƙaci manyan kasashen duniya kamar su afirka da kuma kungiyar tarayyar turai da kuma majalisar ɗinkin duniya da kan cewa su shigo cikin wannan lamari to sai dai kuma a nata bangaren gwamnatin kasar habashan ta yi watsi da wannan matsayar ta kungiyar larabawar a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen kasar habashan ta fitar ta bayyana cewa ya kamata kungiyar larabawan ta san cewa amfani da ruwan nilu wani lamari ne mai mahimmancin gaske ga kasar habasha don kuwa lamari ne na fitar da miliyoyin mutanenta daga tsananin talauci da suke fama da shi da kuma cika burinta na bukatar da take da shi kan makamashi ruwa da kuma abinci don haka ta ce ethiopia din dai tana aikata haƙƙin da take da shi ne na amfani da albarkatun ruwa ruwa na wannan wato kogi ba wai tana yin wani abu ne na wuce gona da iri kan wata ƙasa ba ko kuma wani lamari wanda ya saba wa dokokin ƙasa da kasa don haka ba ta amince da wannan batu na kasashen larabawan ba kamar da ya takaice ta saka da matsayarta na cewa za ta ci gaba da wannan aiki da take yi to ita dai kasar habasha na fatar ganin cewa munan madatsar ruwa din da take ginawa wanda kuma zai samu kashi casa'in cikin ɗari na ruwansa daga kogin nilu zai taimaka mata wajen bunƙasa tattalin arzikinta ta hanyar noma da kuma samar da wutar lantarki yayin da su kuma kasashen masar da sudan suke cewa gina wannan madatsar ruwa din zai hana kasashen su samun ruwan da suke bukata da haka kowanne ya tsaya kyam kan matsayarsa wannan yana ganin cewa gina madatsan za ta yi haifar musu da matsaloli za ta yi samar masu za ta yi magance masu wato ita kasar habasha tana ganin cewa gina wannan madatsa zai haifar mata da samar mata dai wato zai kawo mata karshen matsaloli take fuskanta na makamashi misalin wutar lantarki da kuma ruwa da dai sauransu a bangare guda su kuma wadannan kasashe suna ganin gina wannan madatsan da za a yi din su kuma zai cutar da su da rage musu irin karfin da suke da shi na samun wannan wato makamashi da kuma ruwa. to abin tambaya a nan shine ina matsalar take me yasa kowace ƙasa ta tsaya kan nata matsayar to idan muka fara da kasar wato da kasashe biyu waɗanda asalin su ne ma tushen rikicin wato kasar masar da kuma habasha don haka idan muka fara daga ita kanta kasar masar ana iya cewa da ita kasar masar ta dogara akan kogin nilu ne da kashi casa'in cikin ɗari domin samun ruwa a bangare guda kuma masar ɗin tana ganin tana da haƙƙi kan wannan kogi na nilu don kuwa akwai wasu hasashe da kuma wasu bayanai na tarihi da ke cewa samun tsayayyen ruwa na nilu ɗin abu ne mai mahimmanci ga rayuwar 'yan ƙasar da ke fama da karancin ruwa wata yarjejeniya da aka cimma a shekarar 1929 da kuma wata da aka sake sakewa a shekarar 1959 wadda ta baiwa masar da kuma sudan damar amfani da kusan dukkanin ruwan na kogin nilu wasu takardu da bayanai na lokacin mulkin mallaka sun baiwa kasar masar din iko kan duk wani aiki da wata kasa za ta gudanar akan wannan madatsar ruwa matukar dai hakan zai shafi irin wato rabon da take da shi na ruwa a wannan guri in ta da haƙƙin ta yi waɗansu da ɗauki wasu matakai to sai dai kuma inda matsalar take shine babu ɗaya daga cikin yarjejeniyar da ta tanadi wani wato ko kaman wani haraji ko kuma wani allowance ga mazauna waɗanda waɗanda suke kusan makwabtaka da wannan yanki da kuma shi kansa wannan kogi na Nilu din musamman ma take ko har da ita kanta kasar Habasha din wanda kogin Blue Nile ɗinta ke bayar da babban gudumawa ga ruwan kogin Nilu din don haka ne ma ita kasar Habasha ce ita kanta ba za ta yi amfani da wannan yarjejeniya ma da aka cima ba don kuwa a cewar ta don haka ne ma ta yi gaban kanta ta fara gina wannan madatsar ruwa din a lokacin da aka fara wato rikice-rikicen nan na gabas tsakiya a shekara ta 2011 ba tare da matashawarci wata kasa kamar musamman ma kasar Masar din ba ta fara nata a gudanar da nata ayyuka din. To babbar damuwar ita kasar Masar anan ita ce idan har kwararar ruwan da ake samu da kogin Nilun zuwa nata bangaren ta ragu hakan zai iya shafar wasu tafkuna da suke da shi kamar musamman ma tafkin na Nasir wanda ke kasa din da kuma raguwar ruwan da ke cikin ainihin ma'adanar kogunan da take da shi musamman madatsar ruwan nan da take da shi na Aswan wanda daga nan ne Masar din take samun mafi yawan wutar lantarkin ta kenan cewa matukar aka gina wannan madatsar ruwa din ita wannan madatsar ruwan za ta iya fuskantar matsalan karancin ruwa wanda hakan zai iya haifar da matsaloli ga kasar Masar din musamman a bangaren wutar lantarki to wannan kan bangaren kasar Masar kenan to ita kuma a nata bangaren ita kasar Habasha ita komai sa ta tsaya kima kan wannan lamari to gina wannan datsan ruwa da kasar Habasha take wanda take bayyana cewa yana da muhimmanci a gareta wanda kuma za ta kashe kuɗi sai kai kimanin dala biliyan hudu. Tana daga cikin irin burin da kasar take da shi wanda kuma haka din zai iya amfanar da kamfanoni da kuma masana'antun da take da su a cikin gida. Don kuwa idan aka kammala gina wannan madatsar ruwan kamar take bayyanawa ana sa ran za ta samar da kimanin wutar lantarki da mai karfin megawatt dubu shida wanda yake zai iya amfanar kasar bisa la'akari da irin girmanta da kuma wato irin yanayin al'ummanta da sauransu. Don kuwa a halin yanzu kasar habasha ta daga cikin kasashen da suke fama da matsalar karancin wutar lantarki inda basu bayanai da kuma kididdiga suka bayyana cewa kashi 65 cikin 100 na al'ummarta ba sa samun wutar lantarki akai-akai don haka take ganin cewa makamashin da za a iya haifar samarwa sakamakon gina wannan madatsar ruwa zai iya sanya al'ummarta su samu wuta da kuma sayar da rarar wutar ma na lantarki hatta ga makwabta wato ba kawai amfani cikin gida ba hatta ga makwabta za ta iya samun damar da sayar da wannan makamashin wutar lantarki sana bangare guda kuma kasar habasha da gwamnatin kasar suna ganin cewa gina wannan madatsaran ruwan da suke sanyi a matsayin wani lamari wanda yake na martabar kasa da kuma alfaharin kasar su don haka suka tsaya kyam gurin ganin cewa sai sun gina wannan madatsar ruwa to waɗannan su ne kasashe biyu wanda suke kamar da muka bayyana waɗanda suke ainihin cikin tsakiya na wannan rikici amma kuma akwai wasu kasashe waɗanda za su yi amfana da wannan ruwa din da kuma abubuwan da ke faruwa din shine inda muka yi bayanin cewa kamar irin su kasan Sudan waɗanda take makwabtaka da wannan yanki wanda ita ma ta shigo cikin lamarin wanda ita ma abin zai iya shafanta matukar wannan madatsar ruwa aka gina zai iya shafanta to amma dai waɗannan su ne waɗanda abin zai shafan su kai tsaye kowace kuma ta tsaya kan matsayinta to me ake wani fargaba ake da shi tun bayan da wani rikici dai fara barkewa tun a wannan shekarar shekarar kamar da muka bayyana an samu kungiyoyi daban-daban na ƙasa da ƙasa da kuma cibiyoyi daban-daban suka yi kokarin shiga cikin tsakani a ganin cewa an magance wannan matsala cikin ruwan sanyi to wata fargaba ake da ita idan har ba a magance wannan rikici din ba to hakikanin gaskiya akwai fargaban cewa kasashen na iya shiga yaƙi idan har ba a sulhunta su ba kamar yadda a shekara ta 2013 Kuma an samu wasu bayanai da suke bayyana kokarin da kasar Masar da kuma siyasan kasar Masar da kuma gwamnatin Masar take yi na kaman kaddamar da ko yaki akan kasar basha din ko kuma ruguza wannan madatsar ruwa din kamar yadda ko da a baya bayan nan shugaban kasar Masar Abdul Fattah Sisi ya yi barazana kan irin daukar matakan da Masar din yake cewa za ta iya dauka akan dangane da wannan lamari sannan kuma a bangare guda hatta ma su bangaren firaministan kasar Abi Ahmad wani zama da aka yi na 'yan majalisar kasar ya bayyana musu cewa lallai babu wani karfi da zai iya dakatar da habasha da gina wannan matatsar ruwa don haka ne kungiyoyi suke gan cewa a daidai irin lokacin da kowace daga cikin waɗannan kasashen kowanne yake tsaya ya tsaya kan matsayarsa yake ganin cewa kuma kamar haƙƙinsa ne ya ci gaba da wannan akwai yiwuwan ana iya shiga cikin yanayi na yaƙi da wanda kuma idan har yaƙi ya faru a wannan guri din to zai to al'amari wanda zai haifar da matsala ta rashin tsaro a yankin da ma wataƙila ka kansa afirka din gabaki daya wataƙila ya shafi ma duniya din gabaki daya to Allah dai yake Allah sa kuma kawo ƙarshen a san hanyoyin da za a bi wurin magance wannan matsala to masu da aka maka kasha abin da zamu gabatar muku sai kuma shiri na gaba wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ta masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirye-shirye mu na safiyar yau juma'a amma tunda muna da sauran lokaci ga muhammad albauchi ya shigo tare da wasu daga cikin labaran da kuka saurara an fara kada kuri'a a zaben shugaban ƙasa a dufaɗin ƙasar iran jagora imam khamenei ya kirayi al'ummar iran da su fito kunsu da kwarkwatansu don kada kuri'a tsohon shugaban kasar ivory coast lauren bago ya koma gida bayan kotu ta wanke shi to masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yanzu sai kuma can da rana za ku sake sauraron mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi-duminsu su musamman labaran zaɓuɓɓukan da ake gudanarwa a nan jamhuriyar musulunci ta iran a yau juma'a a halin yanzu a madadin dubu da kuka ji muryoyinsu ta hira ke cewa mu yi ne lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh